Yo, assalamu alaikum. kallo you know that is my go by the name Jasani Tuwasha Banake, the free boy, da nan number Banake, free times best no delay. Kamar yadda kuka sani a wannan program ɗin namu na Free Boy World za mu dinga kawo muku mutane kala-kala masu talent. So ku biyo mu domin ku ga wani bakon muka kawo muku. yau assalamu alaikum masu kallon mu kamar yadda muka ce muku a wannan program in namu na freeboy world za mu dinga kawo muku mutane kala-kala masu talent waka balli menene sana'a kala-kala yau bakonmu ne ba kowa bane illa aminu aminu yalo to aminu yalo ka da zuwa wannan taro barka ne. to aminu yalo muna so ka gaya masu kallon mu dan takaitaccen tarihinka okay To dai da farko dai masu kallo sunana Aminu Abdullahi amma an fi kirana da Aminu Yalo. Kuma takaitaccen tarihi na ni mazauni ne a Kano. An haife ni a garin Kano kuma mun zauna a unguwar Dorayi ya madawa. Aminu Yalo za ka iya ga masu kallo wani makaranta kake yanzu? To gaskiya tun lokacin da na fara primary school na yi primary school a John Blow Primary School. daga baya da na common interest na gama na tafi dorai babba secondary school mm. ita ma da na samu wata tangarɗa sai ne transfer na koma rijiyar zaki secondary school anan na gama na yi wa ne na na gama secondary school ina ana. to yanzu kai ka gama secondary school kenan yes na gama secondary school ok to yanzu kana yin wani kasuwanci ne ko kuma kana zuwa makaranta university ko kuma ya abun yake e gaskiya yanzu ina zuwa makaranta ina makaranta a jigawa dutse polytechnic na dutse ok ita kake kenan ita nake to aminelo ka san duk wanda ka gani a wannan program din yana da talent to kai aminelo mene talent ɗinka da ka kawo mutanen mu gaskiya ni dai talent ɗin da Allah ya bani na zama ina son na dinga yin waka kuma wakan ba na na yi ba eh. hip hop yes ina so in ga na zama artist kuma a cikin kanute kuma in dinka yin waka na yi ba na yi ba shi ne talent ina wanda na ke so to ka san ita waka bangare kala kala ce mm. akwai afro pop akwai rap akwai melody rap akwai reggae to kai wani bangare kake a harkar waka na bangare a afro afro kake yi ok tom yanzu daga yanzu zuwa baya za ka iya gaya mana waƙoƙi nawa kai gaskiya daga yanzu zuwa baya na yi waƙoƙi sun kai ba wai da yawa ba ne gaskiya eh. na yi waƙoƙi kamar guda bakwai kamar guda bakwai eh. yaushe ka fara waka gaskiya na fara waka a 2018 2018 tun kafin na gama secondary school yanzu ka yi kamar shekara hudu kenan kana waka na waka to amma me ke matse ka da tun daga 2018 zuwa 2021 waka kawai bakwai kai me yasa ai ka san lokacin da gaskiya ban gama secondary school ba ka san ba zai ina secondary school eh. kuma ina waka gaskiya ne dole shi zai dakatar yanzu mu koma bangaren makaranta ka ce kana yin makaranta a jigawa polytechnic to yanzu me kake karanta a makaranta to gaskiya a polytechnic na dutse ina karantar science lab to daman shi wannan karatun na lab science da kake shine burinka ko kuma sai da ka shiga makaranta ka juya ko kuma a bangaren karatu ka dan samu tangarɗa na credit ne shi yasa ka juya wannan a'a tun ina karami gaskiya na taso a gidanmu suna so su ga dan gidansu yana harkar lafiya eh. a gani to shi sa gaskiya ina da burin ga na zama wannan doctor haka shi sa na karanci lab science okay to yalo a bangaren mu da bangaren waka yanzu ka yi tun daga 2018 zuwa yanzu ka yi featuring artist ne ko kuma wannan iya naka ne da kai kai kaɗai ko kuma har da wanda kai featuring artist kala kala gaskiya ban yi featuring artist ba amma akwai wa'inda sun kira ni mun yi waka da su lokacin da aka fara samun wannan matsala na coronavirus eh. mun yi waka da su akan corona su ne kenan akwai namskali eh. da jr abdul eh. da abdul senior Okay. sun kira ni mun yi bidiyon waka da su. Wannan da abokananka ne kuka zauna kuka yi tunani ya kamata ku yi waka akan COVID-19 da take damun mutane. Yes, saboda gaskiya lokacin da muka zauna din muka tattauna eh. sai suke ganin cewa akan me ya kamata ma a yi waka. To sai wannan ya ka share rasa wannan ya ka share da na tashi sai nake ce musu to tun daga matsalan da yake faruwa a mu ya mm. kamata a ce mu ɗauko wannan abu na covid-19 mm. mu yi using da shi ya yi waka a kan shi ok tom amma a cikin waƙoƙinka da kai tun da ka ce ka yi waƙoƙi guda bakwai to wanne ka fi so a cikin waƙoƙin gaskiya waka ta da na fi so ta ƙarshe ce hozlin ok to banda waka hozlin akwai wata waka kuma da ka ita ma ka ji ta kwanta ma a cikin waƙoƙinka ko da mutane suke so haka ya eh, gaske akwai wakar da na ji ta kwanta mu eh ita ce late coma late coma eh, mun yi ta ne amma irin mu hudu muka yi ta muka rera ta to gaskiya ta kwanta mu late coma kuma mun yi ta ne akan kamar kana soyayya da budurwarka mm. sai wani ya zo ya ma late kuma ka gane ya kwace ma daga mm. baya shine akan abin da ya sa kai late coma eh shine to dan rera musu ita su ji to late coma tana cewa late coma eh ku ciyayi let koma ungun bawa let koma e eh, ku let koma ungun bawa muna soyayyar mu ni da ita ta ce mun wance kanwata waiting she need go gift sai na ga mungun da jarin mota so what nafsata soyayya ta ya lalata budget ɗina duk ya bata da ina tunan ta zan mata eh. mm, ba zai yiwu ba mungun ya shige gaba invitation na gani fa gaskiya ne wannan waka taka ta yi dole ta yi sosai so yanzu apart from waka da kake yi kana da wani business da kake a ƙasa banda karatu da harka waka da kake kana da wani business da kake a ƙasa ne e ina da business din da muke saboda akwai yayana yana da provision store kuma mm. muna zama tare da shi mu yi ciniki mu abin nan har lokacin da na fara tafiya makaranta okay gaskiya ne to wani kala outfit ka fi so naga ka sa maroon color da kuma baki da bakin takalmi wani ko shi ne kalan ka kawai da ra'ayi ne kasa gaskiya zuwa ya na saka zuwa ya kasa zuwa ya nasa. to ne best kalan da kake so kalan best kalan da nake so ina so in ina hada baki da fari baki da fari mm. that's your color gaskiya ne yayi to yanzu a bangaren abinci wani kala abinci kake so gaskiya a bangaren dai abinci mm. abincin da na fi so ina son alala alala alale alala Eh duk ɗaya ne ai <laughs> eh. to mu dawo bangaren kalubale da nasarori wani irin kalubale ka fuskanta a wannan harkar waka gaskiya babban kalubalen da na fuskanta a harkar waka na shige ta ne gadan-gadan eh. kuma da na shige ta gadan-gadan sai zamanto na takwara sosai ina karatu ina so in waka ina karatu ina so waka kaga ba zai yiwu na haɗa shi dole an fi so kaɗan eh. tattara hankalinka guri ɗaya kai abu wanda ka gade ya fiye maka dan akwai lokacin da ina zuwa makarantar islamiyya ma an taba ce mani ina fashi ina yawan yin eh. fashi kuma ba komai ne yake ja ba duk saboda in ga na zauna na nitsi na rubuta waka wanda zai fitar da ni dai sosai to sai daga baya sai malami na ke ban shawara cewa gaskiya ka zaba abin da ka ga ya fi ma gaskiya ne to amma kai ba ka yi irin in tebul ba ran da za ka yi kaza ga komai ai ka san akwai rana kuma islamiyan ma akwai hutu eh gaskiya dole to ai in ka fuskanci kuma wani abu islamiyya akwai hutu ran da za ka huta din mm. kuma ranar sai ka abujiro ma da wani kalubale daga gida ko kuma boko ma kaga ranar da babu islamiyya ai akwai boko eh. za ka je makarantar boko to amma yanzu ka yi free ne ko kuma har yanzu kana zuwa islamiyya ko kuma yanzu ka samu free time da haka a gaskiya yanzu na samu free time ka samu free kenan ka gama kenan na gama alhamdulillah to wace nasara ka samu kenan a wannan harka waka to gaskiya dai na samu nasarori da dama kuma musamman ga mutane na inda suke kaunata haka da ko tun dai lokacin da ina dan yin dan bidiyo ma ka dan mm. comedies ni da yan abokanai na muna dan hadawa za ka ga ana zuwa ana ce ai an ga abu yayi kyau sosai friend ɗina ka wasu su waya wasu kuma in na fito kan hanya za su ganni su kira ni yanda ka san dai irin na zama jarumi da haka waya bas din kai yake a waka corona nan a waka corona bas ɗina ya tashi daga inda nake cewa kullum sai na ga postin nan mutuwa eh. wancan ya rasu waccan ta rasu ga lockdown ya mana kane kane an kulle masallaci babu addu wani sai ya fita ya nemo zayaci manyan mu ku ka mana agaji don mu talakawa mun gaji gaskiya ne Bello mun gode da zuwan ka wannan program ɗin namu na Free Na gode mhm. To masu kallon mu kun ga da wanda muka tattauna a wannan program ɗin namu na Free World. To ku biyo mu next time domin ku ga wani talented kuma za mu kawo muku nan gaba. Na gode, ni ne naku Free Boy Shaba.